A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Fauziya Sarki Abubakar. Zan gabatar da waƙar Infiraji a yau ranar 25 ga watan Satumba 2010. Daga nan Kano, Najeriya. Waƙa ta takwas. Bismillahir rahmanir rahim. Malaminmu yakan yi taɗi, sanda an kauce siraɗi. ai ruwa na tanda daɗi wanda ya fi saye da kurɗi ba wangarwa na duniya ba kai ka je aljanna tafki ne akwai shi na masu aiki salihai marka ta farki kowanensu ana sa aiki ceton jama'a dubu aka yi ba sanda annabi ya yi du'a'i wanda ke ma'ulla hayi sai a wanke taban bala'i nan da sun kaji dan jafa'i da aka yi musu ransu bai na tsaba. Hausara ita ko ruwa ne, shi ruwan shan mumini ne, mai daɗin hasken jiki ne, shi mawankin zuciya ne ya fitar dausi ya fi da gaba. Mai yawan daɗi da garɗi, mai yawan ƙamshi da daɗi, ba a shansa gaba ya faɗi. sai akan shashai nishaɗi ba za a saya kamar giya ba za a iske rasulitan ne ka sahabbai na yi a zaune nan ake haɗuwa wuri ne wanda ba mai korawa ne sai wanda iha ta harba yan dara ko masu gardo mai hana ma masu gado dukiyarsu da masu maido ma batutiyar su su sake sado ba ko ta sake yin miji ba masu mai da haram halali masu shan tabale bahili wanda ke zina ko kawali masu shanta da masu mali da basi zaka a duniya ba wanda ma kan ɗauki bashi rambiya nasarar ya tashi in ya zo sha ba a bashi ba a ba ma wanda bashi ramala na ya kansa bai cika ba wanda kafaran nuzuri na wuya na sako zihari ba a bashi bale sharari ba a ba mai shan sigari in ba ya tuba ya bari ba wanda ke ƙari a bashi in ya zo sha ba a bashi wanda ke sallah da fashi ya tafo shan an kwaɓe shi balle maiwa ubansa gaba ɗan da ke cutar mahaifa ba a ba shi bale matsafa masu cin ƙwaryar azurfa ba a ba su da wanda tsufa bai sa shi barin ƙaba'ira ba masu saɗa kan garewa kun ubansa da masu tsalwa ba a ba su da masu rowa ba a ba komai ɗagawa da bai komai da tambaya ba ba a ba mai kin zumunci, kausara da maki hukunci, fi sabilillahi don ci, shika cewa ba mahanci mutu kai baka santa duniya ba, masu cin rashawa da soke, masu fince da masu tarke, mai ganin nasi ya take, zuciyarsu ba za ta warke su yi nesa da cin haramiya ba. wanda wuzo kar haramun na jikin sa gobe samun gafara sa abun azimu ne gare ai ya gane zalmun shirwa ne bai bar ta taki baba masu shan farko shahidai sai fa ƴaƴaye rashidai sai fa masu riƙon dai auliya ullahi daidai da basun saba masharruɗa ba mai tsarin haƙƙin makwabta na cika mai tsaron haƙƙin makwabta na ciki da masu zumunta wanda ba shi nufin mugunta ko maso halin nagarta ba su kan nisanci kausara ba sa maso sallah a taro gobe za su aminta tsoro mai kiyaye hani da horo na ciki duk wanga taro ba su kunya a lahira ba sai rasul ya ce wa bila faɗa ma masu sallah yau fa alƙawari da Allah na gare ku na ba da daula ba saɓa abin da ya faɗi ba ce jama'ar musulmi yau fa mun kawo makami wanda rai ke san ya sami samuwa na safi salami mu yi murna ba da fariya ba sai kuma junan ku barka nan da nan taro ya ɗauka yan uwa barka da barka si dumin yaba arzikinka ba mu faɗa bakin kwazazzabo ba za shi zauna cikin barade, na yi murna mu gode, mai irin murnar bafa ne, wanda ke sawa da hurɗe ba nauyi wurin taɓi ba. Sai a ce mana ku yi ta wanka, ga ruwa nan ba iyaka, duk jikin kowa shi haska, ga sahabbai ga ma'aika ba mu kwana da fargabar rashi ba, shi wurin tamkar fitilu, an ka kunna sai adilu, za a ba kowa jalalu na cikin su da kau hamilu da tufafi ba na duniya ba Galiwa Ulhamdi Amba, Mustapha ya ƙara haiba, nan da nan a tafo a dabba, bai yi alfadari bisa ba, jaki bai kai ya tashi tsayi ba. An shirin sirdi da sirdi, shi hawa ne ya fi idi, ya fi shiryarwar jihadi, ga dawa kai babu haddi, ba san matuƙa ga kirguwa ba. in rasulillahi ya hau tarsashin sahabansa sun hau duk ma'aika sai su hau babu mai tafiya bisa sauwa a dawakai ba na duniya ba sai adan lifida da sulke kwalkwali na ado da buke duk jikin kowa ya sake nan da dawakin hau sake da baka jiɓanci don suka ba Ga madafa ga zagage, ga dawakai an yi zage, sun fi dubbai masu hange, na ta kallon duk fagage ba wanda baka ga taguwa ba. kuma za a tafi da mata masu aure babu cuta masu aiki ba ƙazanta wanda sun yi wa mazan su bauta ba don a faɗi a duniya ba don su kan sirdin azurfa nan da nan saƙon jihan fa da kan zo ba hilafa wani buɗe ƙofa maza kai ma mustapha maraba su zagagen babu rago kowane ka gan shi dogo ka faɗar kowa da bargo su faril wani za shi hango ya tafo da suka gurin maraba sai a terin wani gaishe ka ga manyan bisashe rabbana ya ce a haushe musu ga bushe bushe da kiɗi kuma ba na duniya ba ga rasula akan buraka ya ado mu ne mawaka yan dala'ilu kau maroka ya tira tafiya ta miƙa ba a kwabar motsa gini ba Lafiya gaba ɗan Amina, ka riƙo aikin amana, ka tsayar duka bahiyana, ka tsaya ka tsayi da sunna, ko da ba za ka zaɓi duniya ba. Ga dawaki sun yi ɗafi, fi ma'aika na ta jafi, ka sahabbai masu ƙarfi, martaba kuma na ta jafi, jama'a ba ta daina ɓarkuwa ba. Ka sahabbai masu girma ga abubakari a dama, Umar Faruk gama, Sidib zunnan raini Usman ga da Aliyu karya gaba. Rabbana ya sa wuyaye, talikai birni da ƙauye, hannuwan kamafi iyaye, tausayin ɗafai da ɓoye, darajar ka ba ta yi gura-gura ba. Ran da Allah ya kira ka, nan da nan san mai su haska mustapha domin ƙawarka jannatain ma za su haska da zuwan hasken kaɗan suwai ba ga musulmi na ta taffa ga ado ya kyauta siffa ga tira ya kusanci ƙofa yan uwana yan wazifa ba mu bar zikiri da hailala ba Wanda nan duniya ya ɗaure, ya bi Allah sai shi more, sai mu je aljanna tare, arzika ba za su ƙare, baitin an sami gafara ba. Mai tsari na sayai garaje, buɗe ƙofa duk gidaje, sai a buɗe mazaje, na haɗan musu gagadaje ba wanda ba a yi fiɗa ba. Su aljanna takwas ne, duk adansu daban-daban ne, duk abincin marmari ne, ke cikin sai don ka gane komai ba masu garwaya ba. Ganuwar su ginin azurfa, wasu dinari musaffa, kowane a cikin saƙofa, ne dubu saba'in liyafa na alaje wanda ba taɓa ba. ga sinasar ga gurasa ga dafaffen kwai da masa an aje da zuma a tasa kowane ka ji marmarinsa ya tafo kaci ba da kai kira ba. Ci da shayan ma da safe, can akwai nama da faffe, ga gasasshe ga kyafaffe, kowane ka ci sai ya shafe a jikin ka ba za shi kumbura ba. Gane tsuntsaye da kifi, kowane daɗin sayafi, an bato da zuma da kofi, ga su ar ar'arje ga tufafi da ba a yi su da audugar kaɗi ba. in imamul mursalina ya shigo a yawaita murna ai taban hannu da juna yan uwa duka na ta murna ba a san matukar farin ciki ba sai muka yi manzo gidansa nan fa kowa za shi nasa annabawa yan uwansa war gida nasu za mu gaisa mu ga kowa ba da shamaki ba sai musulmi kowanenmu duk mu miƙa gidajenmu ga ubannin ɗakunanmu gaisuwa suka sallame mu daga can ba wanda bai tsaya ba. Can akwai mata ƙanana sun taro mu suna ta murna masu sassan jikina masu gwaɓi ba ƙanana na gajarta ko rashin ƙiba ba. Kasi kyawawa ga siffa, sai su ɗaura zani su yafa, ba lilin balle a tamfa, ga kilishi ga katifa, ga gado ba wanda an gina ba. Ba niƙatan babu girki, ba daka kuma nasu aiki, dariya da miji a ɗaki, sai fa murza sai fa take ba su kan ƙosa da san miji ba sun fita wurare ga haske ga yawan fuska sakakke masu ko siffa cikakke in ka gansu kamar ka narke rana ba ta fi su ko wata ba sai ka gansu kamar amare kan kili sai ga su ga tufafi ga turare konan su ba za shi ƙare sabo bai sake sankuwa ba sai ka gansa kan kilishi zaune masu jiki da tafshi ga yawan toho na gashi hannuwansu da sun yi ƙunshi, da turare ba na duniya ba Kansu na da kitso da aski su tana da ɗaki ne dubu saba'in da muski zaɓen tsakiyar tafki hudu kau ba su bar gudanuwa ba Gagiya ga zanjabila, ga zuma ga salsabila, ga ruwan madara da Allah, ya aje na masu sallah farkon wakacin ta bai shige ba. Gagiya a cikin sahani, sai mu sha ta cikin sukuni, ba bugu ba juya launi, ga tufafin alharini da turare ba ruwan gabas ba. Momini shi tafo a buɗe, mai gida ya shige ya harɗe, kan kilisai masu buɗe, ɗakuna sai guɗe-guɗe su tafo ma mu ji maraba. Gafa mata yan alaima, ƙarƙashin soran salama, babu yunwa ba alama, tunda cin su da shan su nama da giya ba wadda an dafa ba. Masu mama ne a ƙirji, kowacensu kamar magurji ne a kakkafe ba su yaji sun kiyaye gani da farji ba su san aljan da ɗan adam ba Allah ba mu waɗanga mata, waɗanda kowa ke buƙata, mi ta aure ba buɓata, wa da juna ba kunata da zama ba ku na tseguma ba. ba rashin ci babu kishi zuciya duka ba ta tashi duk mutum abu ya ishe shi babu rance babu bashi ba inda ke bakin ciki ba ba rashi can ba talauci ba rashin sha ba rashin ci kaga can ba a tsiraiti, sai zama a cikin aminci ba yau ko gobe zan rashi ba babu ɓatawa tsakani sai zama a cikin yaƙini inda kowa ya yi sukuni arzikin saba'ul masani Allah bai yarda mun ɓace ba mun wadata gami da komai ba mu tashin rai ga komai duk mutum ba mai azamai firgita gun hankali rai aljanna ba mai baƙin ciki ba Zuljalal muna du'a'i don isar hairin nabi'i na Allah ran jaza'i karka kai mu ga jafa'i da ba za a gama da arzuka ba. Zuljalal ka samu dace hankalin mu shi zan akwance duk ma'aikan nan da kace min su bin ka ka samu dace da rabo ba ko na hallaka ba. Tun da shi ya tafi da jirgi wanda ya fushe mu kogi har ya samu kai riske dangi babu batun kau babu zagi da ba a yi mana kai to ranzuwa ba rabbana shi ta tsira ga wanda ya zo da gyara har ya zama katsar matsara da zuwan sawalau tsirara bai zam ya bar shi ba tufa ba har sahabbai nai da alai har ɗiya nasu har iyalai yi kamar matan gida nai har magada martaba nai ba wanda nufinmu bai haɗa ba darajar su Ubangiji na, addu'ar mu dare da rana, rabbana ka tsare mu ƙauna, lahira kuma godiya na ba zai yi iyakacin yawa ba. Saraban mu ga haru inu, shi yawa a bisa ya ƙinu, rabbu dan saba'ul masanu, dan isar ruhul aminu, ka nufe mu ba mu yi baƙin ciki ba. Rabbi domin shaihunanmu masu tarbiyya gare mu, Rabbi taimaki malamanmu wanda su ne za su kai mu a gurin da saninmu bai game ba. Tun da dai inuwar mu ne su, mun karata ya gare su, don mu san komai gare su, taimakon muka garmama su da biyar su ba za mu hallaka ba. ko da guri ba shi ƙare, wa gare mu na san amare, yau fa waƙa ta ta ƙare, litinin la'asar ka daure da yawan ta masu gani shi duba. Dan yawa dai ta yawaita, tunda Allah ya nufe ta, in yawaita ta san nufinta, sarki rahamanu bai hana ba, dan nufar mu ɗari bakwai ne, tunda dai na ga ƙaruwa ne, ai cika na su arba'in ne, samuwa ta su kauka gane, ba mu bar ta kan ɗari bakwai ba, sai da mun ƙara da saba'in, zuljalali muna bara'in, dai nufar mu ta kai asa'in. Tawafan mu raina ka san in ga shaihu da ɗani in ga maraba.